dimokuraɗiyya. Dimokuraɗiyya Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. Dimokuraɗiyya a dan ƙasa. ƙasa, ƙasa, ƙasa, ƙasa. Su a sauraronmu muna tare da mai girma a shugaban lamuran mulki na jam'iyyar pdp ta jihar zamfara kuma ɗaya daga cikin kwamitocin da gwamnatin jihar zamfara a ƙarƙashin jagorancin mai daraja gwamna honorable dr bello muhammad matawalle bardan ƙasar hausa ya kafa dangane da a wannan al'amura ta cutar covid-19 a ranka da salamu alaikum wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ranka daɗe yanzu an ba da kimanin makonni biyu bisa ga yaƙi da wannan cutar da mai daraja gwamna ke kuma aka sake ba da wasu makonni abun ban mamaki wasu jihohi ma ba a taimaka ma jama'a da ɗan abun raɗaɗi na rage rayuwa amma ga shi akan zagaya kasuwanni da masallatai Zaka za ka cimma kwamitoci na mai daraja gwamna ya yi ana ba mutane sama da naira dubu ashirin shin me ya kawo wannan a jam'iyyar ku ta pdp a halin to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim a kawai da ka faɗi ni a mai ba gwamna shawara ne ta musamman a kan harkokin siyasa da jam'iyyu kawai da ka faɗi gwamnan mu uh, his excellency bello muhammad mutawalle uh, tun farko wannan gwamnati kowa san cewa gwamnati ce wadda allah ya kafa kuma gwamnati ce wadda in kan lura da abubuwan take yi za ga cewa abubuwa ne waɗanda allah ka samu ta hannu uh, wannan gwamnati kawai wanda ka ce maganar coronavirus ɗin nan da ya faru matsala ce ta faru ta duniya baki daya amma da yake allah ya riga ya ba wannan bawan allah gwamnan jihar zamfara hikimomi da fasahohi daban-daban kayan allah ya kawo ta ya kawo kwamiti ko kuma kwamitota a wannan kwamiti na tax force ƙarƙashin jagorancin right honorable speaker nasiru magarya hmm. wancan kwamiti ɗaya kuma ƙarƙashin jagorancin deputy gamna a waɗannan kwamitota da aka kafa an kafa su domin a rage raɗaɗi kuma a wayan da jama'a cewa wayannan abubuwa Allah ne ya kawo su kuma da ikon Allah za su wuce saboda haka nan kuma ba yiwuwa ka mutane kasa su cikin gida ka rufe kuma ka taimake su da komi ba saboda haka nan mai daraja gwamna ga ya kamata a wa'annan mutane wannan iftila'i da Allah kawo mutane na cewa a zanar da su gida ka su tafi ko ina to ya kamata a taimaka musu da wasu abubuwa shi yasa mai daraja gwamna ya ga ya kamata a bi su gidaje a taimaka musu da abinci a taimaka musu da kuɗi domin su samu su ta da rayuwarsu cikin sauƙi shi yasa mai daraja gwamna ya kawo wannan kwamiti ba dare ba rana ana nan ana bin mutane domin allah ya tsare mu kada allah ya kawo mana wannan cuta cikin ƙasar nan kwanan nan kotun kolin najeriya ta tabbatar da nasara wanda jam'iyyar apc ke kalubalantar nasarar da aka ba shi mai daraja ya kuka ji bayan samu wannan to na farko mai ma Allah godiya domin nasara tana zuwa daga Allah ne kuma duk wanda ya dibi zuciya mai girma gwamna zai tabbatar da cewa wannan nasara Allah ya ba da ita ne saboda jin tausayin mutanen zamfara komi zai yi zai ci don Allah daga Allah so mun ɗauka cewa wannan nasara daga Allah ta zo kuma yin farin ciki kwarai saboda abubuwa na alheri wanda an ka ɗauko wannan wannan gwamnati ta ɗauko musamman gehen tsaro idan da an samu wata matsala to da wannan matsala da Allah ɗaya sai da za saboda haka nan na tabbatar da mutanen zamfara kashi 99 bisa ɗari sun yi farin ciki da samun wannan nasara mu ma mun farin ciki kuma na fata Allah ubangiji ya taimake mu ya taimaki mai girma gwamna cewa ya taimaka mutanen jihar zamfara allah ya mu cikin wannan matsalar da muke ciki baki daya karshe akwai wani kira ga al'ummar jihar zamfara na su bada goyon baya na samun haɗin kai na yaƙi da wannan cuta to kwarai muke kira ga mutanen jihar zamfara ah, kawai ga yadda suka jajirce su ga gwamnati ta jajirce ba dare ba rana tasa sa kwamitota kwamitotan nan ba dare ba rana suna aiki suna wannan abubuwa ne domin mutanen jihar zamfara ba domin kansu ba saboda haka ne duk abin da kaga wannan gwamnati na yi tana yi ne don kare mutanen jihar zamfara saboda haka ne muke kira ga mutanen jihar zamfara da su da su ba wannan gwamnati goyon baya domin Allah ya tsare mu ya kare mu daga shigowa cikin wannan matsala ta covid-19 Allah ya tsare mu daga wannan matsala Allah ya kare jihar zamfara Allah ya kare Najeriya sannan Allah ya tsare duniya baki ɗaya Allah kamar da sauƙi wani al'amari demokradiyya demokradiyya demokradiyya a dan ƙasa demokradiyya a dan ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa ƙasa